بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى تقص قوة jumada al'akhira shekara ta 1435 kenan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da 18 din ga watan ga watan hudu shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na الشمائل المحمدية أنا إمام الترمذي wanda yau muna darasi na biyu insha Allahu a cikinsa idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan hadisin da Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yake sifanta mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisi na biyar kenan a cikin littafin yana sifanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ne mai matsakaicin tsawo manzon Allah ba dogo ne can karshe ba ba kuma gajere ne kamar wada ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana da digadigai akwai naman diddige a tattare da shi mai kauri ba motsatsen diddige ne da shi ba annabi dan sallallahu alaihi wasallama sannan diddigensa ba diddige ne mai tauri ba diddige ne mai laushi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da karamin kai akwai wanda za a gansa Allah musu halittar kansa dan karami to shi kansa ba karami bane kansa babba ne sallallahu alaihi wa sallama sannan ali bin abi talib ya ce mana manzo Allah gabansa kasusuwa na gabobinsa suna da kauri ba kananan kasusuwa bane ba sannan ali bin abi talib ya ce mana manzon Allah yana da gashin kirji tun daga nan kirjinsa har zuwa cibiyarsa irin gashin nan da ake samu na maza wanda yake zuwa cibiya bayan wannan wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana tafiya to kai ka ce daga wani wuri yake gangarowa ba tafiya ce yake yi ta saibi ba a'a tafiya ce yake da karfin jikinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan ya ce a duniya bai taɓa ganin mutum kyakkyawa kafin annabi ba kuma bai taɓa ganin wani mutum kyakkyawa bayan annabi ba sallallahu alaihi wa sallama wanzu Allah dai ya fifici kowa kamar yadda Allah ya fifita shi a daraja Allah ya fifita shi a kima kuma hatta halittar ma sai Allah ya bashi zaɓe na musamman a cikin halitta ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisin yana nuna mana cewa lalle kam sahabbai sun san annabi sallallahu alaihi wa sallama kisa suke ba da labari akan sifarsa dama wanda ya san shi shine ya kamata ya ba da labari akan sifarsa sannan kuma yana nuna ƙaunar da suke wa annabi idan har za su ruwaito diddigen manzon Allah ya yake in za su ruwaito hancin manzon Allah ya yake in za su ruwaito kwayar idan manzon Allah ya take to wannan yana nuna mana matukar ƙauna kwarai-kwarai da gaske yawa yawan riwayoyi da ake yi daga sahabbai akan shi manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam yana nuna waɗannan mutane sahabban annabi lalle sun ba da kulawa ta musamman akan wannan bawan Allah ta yadda suke ƙaunarsa har suka gaya wa al'ummar da za ta biyo bayansa wacce bata gan shi ba ga irin yadda sifarsa take wani zai iya cewa to me amfanin sanin sifofin annabi din na halitta lalle amfani yana da yawa kwarai da gaske kaɗan daga cikinsu kun san akan ce an yi mafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ba haka ba an yi mafarki da annabi sallallahu alaihi wa sallama to a ka'idar malamai ba ka cewa kayan mafarki da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ba da jawabin a yadda sai har in ka taɓa rayuwa da annabi ɗin sallallahu alaihi wasallama dan ka san shi a ido ɗaya kenan na biyu kuma sai har in an koya maka ko an yi maka bayanin sifofin shi annabin yanzu misalin duk wanda yake karanta wannan littafi na ashama'ilil muhammadiyya to ko da ya yi mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin su zai gane shi amma wanda bai karanta ba ba a koya masa ya sifofin annabi suke na halitta ba to a iya zuwa masa da wani balarabe ma a nuna masa a ce shi annabi ne yanzu misalin a iya zuwa a mafarki shedan ya kawo maka wani balarabe mai karamin kai wani balarabe dan siriri ko ba ka bane ba ko wani dan gajere sai a ce ma ai ga manzon Allah ne sai ka zo kana murna ka ce ka ai kaga annabi da kayi wa malamai bayani ko waɗanda suka san sifar annabi sallallahu alaihi wasallam za su ce wannan ba shi bane saboda ya saba wa abin da aka ruwaito a littafi da wannan shine mafi muhimmancin wato sanin sifa ta annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu ko na uku akan wannan ku lura da cewa ko yaro ne karami wanda mahaifinsa ya mutu lokacin yana yaro bai san shi ba zai so ya ce don Allah ina hoton babana ko ba haka bane ba ina hoton babana in gan shi saboda kaga ya ga hoton baban nasa zai daɗa kwantar masa da hankali cewa lalle wannan mahaifina ne kana son haka idan kuma ba ba samu hoto ba zaka ce waye san babana in je sifanta mun shi wai yaya babana yake ne saboda me saboda kauna to ballantana mu da muka yi rayuwa a zamanin da yake na ƙarshe ba mu samu haɗuwa da shi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam Allah ya ƙara mana kauna annabi da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na shida yace qala haddathana sufyan bin waki' qala haddathana abi an al-mas'udi bi hadha al-isnadi nahwahu bi ma'anahu wato ya kawo wani isnadi ne da zai karfafa wancan hadisin na Ali bin Abi Talib قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda yake cewa aliyu idan ya zo siffanta annabi sallallahu alaihi wa sallama a kala ga abin da yake cewa shi ma wannan riwayar daga aliyu ne kuma aliyu ya cancanta ya bayani akan sifar annabi sallallahu alaihi wasallam kasance kasancewansa a gidan manzon Allah din yake anan kuma ya tashi yace lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil tawil al mumaghati wala bil qasir al mutaraddidi wa kana rab'atan min al qawm lam yakun bil ja'd al qatit wala bis sabt kana ja'dan rajulan ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب عدعج الأينين أحدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في سبب وإذا التفت التفت جما أو التفت معا أو أن الرواية بين كتفيه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم إمام أبو إيسى الترمذي يروي wannan hadisin sannan kuma yayi bayani dangane da fassarar hadisin da kanshi ku duba ƙasa gashi na ya fassara saboda yana da kalmomi masu wahala abu isa yake cewa samitu aba ja'far muhammad bin al-husayn yaqulu سمعت الأسمعية يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناجي كما يدي ياجي أبو جعفر محمد بن الحسين ينا تشيوا ياجي الأسمعي ينا فداء وجن فسر صفة النبي صلى الله عليه وسلم يتي الممغط كندي يتي لم يكن بالجعد لم يكن بالطويل الممغط الممغط على ربشي أنا نكون الذاهب طولا wato dogo kaji daga yadda na ce dogo ka san ba normal dogo ba to manzan Allah ba a tawilul mumaghat ba ne wato mai tsawon da ya wuce komai tsawo akwai mutanen da za ga in suna tafiya kowa yana ƙasa da su ne sun fi kowa tsawo yawa akwai wanda wata rana an je aikin hajji irin waɗannan mutane masu tsawo aka yi ta kallonsa an yi mamakin maya aka yi shigo jirgi ko ya zauna a kujerar jirgi saboda shi yana tafiya amina an zo wajen tafiya wajen jifa yana tafiya galiban mutane wato a ƙugunsa suke kaga ai tsawon yayi yawa wannan to wannan a tsawilul mumaghat kenan duk yawancin mutane da aka hango suna kugunsa ko ina a ina ai ba ruwansa da taka wani matakala wani dogo sai kaga ana ta kallonsa shi kuma na salamu alaikum yana mutane sallama bai damu cewa wai ko wani kaskanci bane Allah ya masa wala ba wani kaskanci a ciki to shi annabi sallallahu alaihi ba sifa yake da ita ta daban wacce yake musamman wajen tsawo kaga tsawon ya wuce wannan ba saboda kaga sai mutane su ga ya akai kamar yayi na daban sallallahu alaihi wa sallama sannan sai yake cewa wa qala sami'tu a'rabiyan yaqulu fi kalamihi tamaghata fi nashabatihi ay maddaha maddan shadidan wannan duk karin fasar mumaghat ne abin da ake nufi da tamaghat fi nashabatihi mutumin da in yazo harbi yana ja irin ya miƙe ya ja abin nan kamar mai harbi da danko ko mai harbi da kibiya ko kware da baka ba akan ja ba haka sai a sake ta dan tafi gudu to wannan shi ma na cewa ta maghata a larabci sannan akwai kalmar almutaraddid a kodayake kafin nan ya ce wa kana ja'adan rajilan ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai haɗaɗɗen jiki ne sallallahu alaihi wa sallama jikinsa a haɗe yake ba jiki ne wanda yake rababban jiki ba kamar ya rababban jiki wato jikinsa ba jiki ne wanda yake kamar zaka ce kamar akwai nau'i na wani zaka kamar zai kari idan ka gan shi sai ga kamar me kamar zai kari to jikin annabi sallallahu alaihi wasallama a haɗe yake amma kuma ba haɗewa irin ta wada ba shi ma za mu zo mai magana akan shi dan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wada bane sallallahu alaihi wa sallama to shine yake cewa a wala bil kasiril mutaraddidi annabi ba wada bane ko kuma annabi bai da gajartan da sashin sa ya shiga cikin sashi shine yace ad-dakhilu ba'dahu fi ba'din qisran sashin sa yana shiga cikin sashi saboda ainihin wato gajarta akwai kalmar al-qatit um, yace fa shadidul ju'udati والرجل الذي في شعره حجونة أي تسن قليل من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم بامتني واندي كدا مرتدن غاشي إرن نامو با كما يد مكي بياني غاشن سا wato gashi ne wanda yake ba dogo can irin na doki ba yana ainihin wato nadewa sai dai nadewar ba nadewa karaman nadewa ba nadewar da zai iya soka hannu ma a ciki sallallahu alaihi wa sallama shi sa ko bai taje kansa ba idan ya sa hannunsa yana zura hannunsa a cikin gashinsa da ya farce haka ya farce ya sharce to kamar yayi wa kansa kum ne tafin hannunsa yatsun hannunsa za su zamanto kamar kum to kaga gashin da zaka iya zura yan yatsunka a ciki ya fita to kaga gashi ne wanda yake ba dunkulallen gashi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan akwai kalmar al-mutahham abinda ake nufi da al-mutahham da yake cewa walam yakun bil mutahhami wala bil mukalsami al-mutahham yace fal badinul kathirul lahami luti mai kiba shine al-mutahham albadin mutum mai katon jiki manzan Allah ba tafkeken mutum bane ba mai kiba wanda in ya zauna zai cika wuri ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallama duk kulin lura da sufofin kawai annabi komai nasa tsakatsaki ne komai nasa tsakatsaki ne sallallahu alaihi wasallama sai dai kyansa ne ya fi kowa wannan tsakatsaki tsakatsaki tsakatsaki da ya hadu to sai ya bashi kuma kyawun da ya fi na kowa dan ba wani mutum da aka yi masa komai nasa na tsaka-tsaki dole za ga akwai bambanci tsakanin mutane to wannan shine al-mutahham al-badinul kasirul lahami al-badin daga al-badan ne mai katon jiki sannan kuma al-mukalsam um, yace wal mukalsam lil mudawwar al-mudawwar al-wajh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a cikin hadisin ko walam yakun bil mutahham wala bil mukallam ba mai ba mai kewayayyar fuska bane ba kamar misalin me zan ce fuskarsa ba kamar wannan wato wannan agogon take ba wacce take a kewaye haka kamar kwallo a'a tana da ɗan tsawo ne haka sallallahu alaihi wasallama saboda idan fuskar mutum ta zama a kewaye kamar wata ko a kewaye kamar zero to ai ba za ta yi kyau ba sallallahu alaihi wasallama to shine al-mukallab mai kewayayyar fuska ko wanda yake da fuska mudawwara kamar ka ce kwallo ne ko bal ko na makamancin wannan sallallahu alaihi wasallama akwai kalmar al-mushrabu allazi fi bayadihi humratun kenan a can inda shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ai shi imam tirmidhi ya kawo yake cewa um um ya ce wa kana fi wajhihi tadwirun abyad mushrabun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yana da yana da sifar da take fari ne amma da ja ya ratsa shi farin balarabe ne amma akwai ratsin ja a ciki kamar yadda muka bayani satin da ya wuce ba fari ne irin na zabiya ba ba kuma jan mutum ne ga baki ɗaya ba fari da ratsin ja shi ne kalmar musharabu kewayen da ke jikin fuskarsa kamar yadda za a zo a yi bayani shine fuskar tasa tana da ɗan tsawo haka sallallahu alaihi wa alihi sallam ba kuma doguwa can wadda za ga can ya yi tsawo goshin ya yi tsawo ƙasan ma ya yi tsawo ba sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce akwai kalmar ad'aju shine shadidu sawadil aini kenan ko al'ainaini a can da yace ad'ajul ainaini da ahdabul ashfari manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana da tsananin wato bakin ido abinda ake nufi da tsananin bakin ido shine ba wai idansa baki ba wannan kowane mutum da kake ganin idansa akwai wani baki ko to shi nasa baki kirin ne sannan gefen fari sol baki ya shiga cikin fari wato bayi da hakiya bayi da alamar jini a idansa bayi da alamar wato wani datti a cikin idansa akwai wanda za ga idansa fari sol sannan bakin baki kirin sallallahu alaihi wa sallama to shine abin da ake nufi da ad'aj shadidu sawadil aini kenan sannan mandan Allah yana da um, um, um, ahdabul ashfari yace wal ahdabu at-tawilul ashfari wanda yake da wato gashin gira sallallahu alaihi wa sallama yana da dogon gashin gira gashin girar annabi ta fito sosai kana ganin za ga gashin girar ba wai za ka gani kamar an aske bane ko kamar babu sallallahu alaihi wa sallama akwai kalmar alkatadu alkatadu jalilul mushashi wal katadi kenan abinda ake nufi da wannan shine gabbai da kuma kafada annabi yana da faffadar kafada sannan dai yana da manya-manyan gabbai kamar yadda muka bayani shi ma ya gabata sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mujtama'ul katifaini nan gurin kafadar nan kaga wannan kafadar dama wannan kafadar hagu to annabi ta a haɗe take ba a baje take haka ba a haɗe kuma tana da faɗi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine yace wa huwal kahin akwai kalmar almasrabatu shine ash-sha'ru ad-daqiq alladhi ka'annahu qadibun min as-sadr ila as-surrati manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajradu zu masrabatin yana da kyakkyawan gashin kirji zuwa cibiya ka annahu qadib kamar wani itace ne in an ce qadib kamar kamar irin reshe ko itace haka ko ko wato idan ka miƙe shi haka da ya buɗe kirjinsa za ga gashin nan tun daga kirjinsa haka ya tafi sai kamar zana shi aka yi har ƙarshen cibiyarsa sallallahu alaihi wasallam kaga wannan an gani kenan ko ba ka ba akwai kalmar ashasinu kalmar ashasin a larabci tana nufin al-ghalizul asabi min al-kaffain wal qadamain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shasinul kaffain wal qadamain kamar yadda ya faɗa cikin hadisin manzon Allah yana da kauraran yatsu na hannu da kauraran yatsu na na kafa yatsunsa idan ya bude hannunsa ba tsirara bane kasa akwai wanda in ya bude hannun zaga hannun siriri kamar fensin yan yatsun kafan ma tsirara to na annabi ba haka suke ba manya ne manyan kuma ba tafka tafka ba akwai wanda kuma za ga hannunsa manya-manya yatsun katti to shi kuma ba irin wannan bane kenan dai tsaka-tsaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yace wa idza masha taqalla ka annama yanhattu fi sabab manzo Allah idan yana tafiya kai ka ce yana gangarowa ne daga daga tudu shine yace at-taqallu an yamshi bi quwwa yana tafiya ne da karfinsa sallallahu alaihi wasallam cap cap cap cap cap haka yake tafiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam والسبب الحضور غنغروا شيء السبب يتي نقول إن حضرنا في سبوب وسبب وأن da laraba laraba sukan faɗin haka mun gangaro daga tudu sannan yace jalilul mushashi a can yuridu ru'usul manakibi yana da kyakkyawan wato kafada sallallahu alaihi wa sallam mun yi bayani sannan sai ya ce wa akramuhum wato ishratan ko da ke kafin nan ya yi bayani akan annabi yana da alama ta wa idan tafata iltafata ma'an annabi idan ya zo juyawa gaba ɗaya ke juyawa yanzu wani in kai mai magana zai haka ko to shi ba haka yake ba idan yazo zai juya in kai mai magana gaba ɗaya jikin sai yake juyawa duka saboda ya baka full concentration ban sani ba ko an fahimce ni duka yake juya kuma ko tafiya yake yi ko kiransa aka yi yayi waiwaye haka a'a in dai zai saurari wani ne in dai zai magana ne to completely yake juyawa sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ku lura ko da magana ce kake yi da wani um, idan ka bashi kulawa sosai ya fi daɗi akan yana ma magana nesa nesa haka kamar ma baka gan shi ba sai ga kamar babu babu ihtiram a ciki to kun ga wannan yana nuna mana kyakkyawan ɗabi'ar wannan yanzu yana mana bayani akan sifar annabi ta halitta kuma yana mana magana akan sifarsa kyakkyawa ta ɗabi'a dan dan adam yana so a girmama shi ko ɗanka ne ɗanka da ka haifa zai ji daɗi in ka girmama shi ‘ya'yanka in kana mutunta su za su ji daɗi kada ɗan adam ya zamanto kullum yana wulakanta ɗan uwansa yana tozarta ɗan uwansa yana cin mutuncin ɗan uwansa wannan ba ɗabi'a ce kyakkyawa ba ba abu ne kuma mai kyau ba kuma za Allah a kafaɗarsa akwai alama ta annabta cikin kafadarsa ta baya shine khatamun nabiyina sallallahu alaihi wa sallama a ina a ina alamar annabtan take a gadon bayan sa nan a kafadarsa a nan a bayan wuyan shi yaka taso mutum ya zo bari buga muku misali ga wannan yaron haka yanzu nan kun ga nan kafada ne nan kafada ne to a nan din annabi sallallahu alaihi wasallam a nan kun ga bayan kafadan shi kenan to akwai wani tambari na annabta ba rubutawa akai ba fatar jikin ce aka rubuta Muhammadur Rasulullah da fatar ba da biro ko da alƙalami ba Muhammad haka ta daddago ga dan kewayen nan yanda ka san zuwa akai aka buga shi haka fatar ta bayyana sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yawanci mutanen ƙauye wanda ake ba su labarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba san shi ba sai su kokarin yaya za su hango nan din to kuma yana sa mayafi yana lullube jikin shi akwai wani mutumin da ya zo sai ya dabara kamar kamar kuskure sai dan turki mayafin haka kamar misalin in rigar alfa take wani ya zo sai dan turki haka sai manzo Allah sai sai ce na san me kawo ka kuma na san me kake so so kake ka ga wannan dan ka tabbatar to sai ya bude masa ma gaba daya yace gashi nan sallallahu alaihi wa sallam ta barakallahu fi to jama'a yanzu wannan me yake nuna wa don Allah ai shi sa malam wanda bai yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wato bai dace da zuwa duniya ba ai kwarai da gaske bai yi sa'a ba an dai zo a ci a sha a mutu a tafi wuta Allah ya tsare mu yanzu wanda Allah ya nuna musu wannan suka gani haba mala ai wannan zai daɗa ƙara musu ƙarfi ga wasu abubuwa kuma da yake suke ganin wanda zai tabbatar musu lalle annabi ne da gaske ruwa aka rasa fa ruwa ruwa ruwa aka rasa mana ruwa kawai ya zo ya kafe yan yatsunsa haka suka yi ta bulbular da ruwa ya ce ku zo ku ta sha ku ta alwala dan yatsa fa duba wannan tsakanin yatsun nan haka daga suna bulbular da ruwa jama'a bila adadin suka sha suka yi alwala suka ba dabbobinsu ruwan da yake bulbulowa ta yatsansu wannan kadai malam idan Allah ya sa maka ka tuno cewa kana cikin masu son annabi wanda suka yi imani manzo Allah ya ishe ka wallahi abun alfahari amma wani malam ya wayi gari baya son manzon Allah ya wayi gari bai yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna fata Allah kara mana imani shi manzo Allah ya fi kowa kyakkyawan ɗabi'a ya fi kowa iya zance sallallahu alaihi sallama ya fi kowa kuma kyakkyawan zamantakewa kyakkyawan zamantakewa duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi sallama daga nesa idan ya gan shi ko ya gan shi ba aune shi ne badihatan marra'ahu badihatan habahu kana gano shi wato unexpected wallahi sai ya ma kurjini kwarjini ne da shi gashi kullum yana tare da su an ce a cikin sabbai tsakiya yake zama ya taba wannan ya tattauna da wannan a yi magana a yi raha da shi duk ana yi amma yana da kwarjini a wajensu kwarjinin da ta kai ga in ya yi kuskure a sallah ƙur'ani in ya karanta ba ta iya gyara masa dan wata rana ubayyu ba duka bane akan iya tada shi din sallallahu alaihi wasallam amma akwai ranar da yazo yana yin sallah aya ta tsaya masa ya je ya dawo ya je ya dawo ka duba fa shi aka sauko wa qur'anin amma ta tsaya mala mu'jizar qur'ani kenan gagara ba dau aina ya je ya dawo ya je ya dawo kuran ya rukui bayan ya yi da sallah ya ce ya ce a masallacin nan babu ubayyu ne ubayyu dan ka manya-manyan mahaddata qur'ani kenan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya musu baiwa da qur'ani malam babu irin su ubayyu ne ce gani ya rasulullahi me yasa baka tashe ni ba yace kwarjinin ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rafkanwa aka yi a sallah raka hudu ce sai ya yi sallah ya yi sallama raka biyu bayan ya yi sallama raka abin ya tashi daga wurin da ya yi sallama ya koma can ƙarshen masallaci akwai wani kututture ya je jingina ya zauna ci gaba da askar ɗinsa sahabbai dai suka tsaya su sun tabbatar ya sallah mai raka hudu kuma yau an yi biyu aka kasa yi masa magana a ce da shi ya rasulullahi sallan nan fa sallan nan fa ya manzon Allah fa an yi raka biyu saura biyu saboda kwarjininsa suka kasa gaya masa malam dan Allah ya tabbatar maka da samuwar rafkanwa sai wani mutum ne guda ɗaya jarumi a cikin sabbai da ake ce da shi zuliya daini shi ne kam ya yunkura ce ya rasulallah a kushirati salatu amna sita shi ya manzan Allah wai sallan nan an rage ta ne ko ko dai mantuwa kai ne mazala ce lam tukusar wa lam ansa ba a rage ta ba kuma ban yi mantuwa ba sai zulaidan ya ce bala inna ba'da zalika kad waqa ya ce ya manzan Allah lalle ku tabbas ɗaya daga cikin biyu ya faru ko dai ka yi mantuwa ko kuma Allah ya saukar da wa'i an rage to fa shi mazala ce ni ban rage ba kuma ba rafkanuwa ne ba kuma ba Allah ne ya rage ta ba to kowa kuma jikinsa ya bashi raka'a biyu akai sai kowa fara tuma kansa to ko dai hudun aka yi ne ba mu gane ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tambayi sahabbai mala a lokacin akwai abubakar da umar suna tsawon gaba suna zaune ba wanda ya iya magana malam sai ya ce a haƙƙun ma ya ƙulu zuliyadai jama'a abinda zuliyadai ɗin nan ya faɗa shin gaskiya ne wai na rage sallah suka ce ya kware kuwa ai an rage ya manzo Allah ai an rage ya tashi kuma ya zo ya kara masa raka'a biyu sallallahu alaihi wasallam ya sujada ba'di ka duba mal duba kwarjini sannan duba wata irin mu'amala Allah ya taimaka bai tashi ya shiga gida ba da aiki ya samu ke so wannan yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kwarjini ya'yan suna kwarjinin sa matan suna kwarjinin sa shi kuma kwarjini ya ake samun sa wani zai iya tambaya ake samun kwarjini ba a kasuwa ake saya ba amma wani abu ne kake samarwa kanka ya mutum zai zama yana kwarjini ka kare mutuncinka ka tsare darajarka da mutuncinka idan mutane ka daina yin abin da zai nuna wulakantuwarka a gaban al'ummarka ko a gaban 'ya'yanka ko a gaban matanka ko a gaban ɗalibanka ko a gaban abokananka ko a gaban danginka duk abu na kaskanci ko na wulakanci karkai sannan kuma ka daina shiga hakkin mutane duk girmanka duk matsayinka ka daina zuwa kana keta al'umma saboda matsayin da Allah ya baka kimar da Allah ya baka darajar da Allah ya baka bari ka yi amfani ka keta wanda ka ga dama to ba za ka yi musu kwarjini ba shi mai kwarjini malam ko baya nan ba iya zagin sa ko baya nan gani za a yi kamar yana nan kuma in yana magana dole ne a ga wannan kwarjini yana fitowa daga daga bakinsa sallallahu alaihi wasallama to kenan ni da kai za mu iya samar wa kanmu kwarjini idan muka lura da waɗannan hukuk hakkoki na ɗan adam iya zamantakewa iya magana da mutane ko ba ka bane ba ka zamanto mai kimanta jama'a mai daraja jama'a to sai ga ana ɗaukaka ka ba sai ka je kasuwa ka saya ba ba sai ka ba su kuɗi ne za ka zama mai kwarjini a wurinsu ba akwai wanda yana ba da kuɗi amma zai bayar a karfe a ce kuɗinmu ne mutumin banza kuma amma an soke aljihu kaga bai da kima ko yana ba da kuɗin in wani abu ya tashi wani ya zo ya yayyage shi ya ci mutuncinsa ko ko mutum ya zamanto gashi nan Allah ya bashi matsayi da daraja amma sai je ya jawo kansa abinda zai zubar da mutuncinsa idan mutane kawai mutum ya je wata magana wanda mutane za su yi asha da ita kowa zai ce Allah wajen wannan magana to kaljinan mutum ya zube kenan sai ga baka da kima baka da daraja baka da ɗaukaka baka da matsayi a cikin mutane me ya jawo ma kai ka je ka jawo wa kanka wata masifa wanda wannan bakin naka da baka kiyaye shi ba sai zan to maka matsala muna fatan Allah ubangiji ya tsare mana da darajojinmu da sauransu yace yace yuqalu badatuhu bi amrin ay faja'tuhu a larabci kenan so wannan hadisin um, wasu malamai sun raunana shi amma shi imamu tirmizi um, ya ce hadisi ne hasan gharib ko da yake ya ce wa laysa bi isnadihi laysa bi isnadihi muttasil hadisin yana da rauni isnadin sa bai cika ba ibnu sa'ad ya fidda shi imamu al-baihaqi ya fidda shi a cikin dalailun nubuwa imamu al-albani ya yi magana akan illar hadisin saboda a ciki akwai umar ibnu abdullahi maula ghufrata kuma mutum ne mai rauni wanda ya ruwaito hadisin ya ce idan kun lura da isnadin can in kun koma yace yace qal haddathani ibrahim ibn muhammad min walad ali bin abi talib wannan ibrahim ibn muhammad ibn al-hanafiyya kenan ibrahim ibn al-muhammad ibn muhammad ibn al-hanafiyya to to ku kashe mana sai mu dan dakata nan saboda wutar lantarkin ta samu matsala insha Allah wani sati sai mu dora abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته